manuniya. Zaman zilliman zumbuɗa kuɗin da ya zabarin zambarma a cikin kasafin kuɗin shekarar baɗi ya sa wasu 'yan majalisa sun fara ƙorafi. A 2020 COVID ya shigo an rurrufe ko ina kuma maimakon abin ma ya tsaya ko ya ragu sai ya haura zuwa triliyan hudu da ɗigo takwas. Shi ma wani ɗan majalisa da tijan tare na jan da aka tattake guri da shi ya ce yadda kasafin kuɗin ayyukan a zo a gani ya rame ne ma ya fi mai zafi. An mai da kasayin kuɗin na ayyuka Trillion ɗaya kawai abin da ake sa wurin trillion goma goma sha wani abu da sauransu kana akwai ayyukan da ba a gama ba shi kuwa wani dan majalisar da jan tare na jiran cewa duk da ke dai cin bashi ba daɗi amma idan ya zama dole sai a ciyo tun da babu wani laifi a ta ra'ayina cin bashi na san akwai hatsari amma kuma idan babu hanyar fita dole a ci bashi. Game da maganar matsananciyar matsalambar da ake samu a maganar tsarkake tsamun tsaro kuwa wani shugaban kungiya ne ya ce har yanzu fa 'yan arewa suna cikin zafi. Ina walwalar take wanda ba za ka iya fita daga gidanka ka tafi inda kake so hankalinka a kwance ba tare da fargaba ba duk inda ka sa gaba kana jin tsoron iyalinka suna addu'a Allah dawo da kai lafiya. Da yake kuma an famfara famfarar fara yakin neman zaɓe wani shugaban kungiya ne ya ce ya kamata a ja kunnen masu jefa bangaranci da addini kada su je jefa ƙasar nan cikin mugun rafi. Batun wani ya zo ya ce sai tsirarin kabila ko addini su zai ziga ya amfani da su domin biyan bukatarsa ba ta taso ba kuma duk wanda ya ɗauki wannan layin ba zai kai labari ba. Waɗannan faso mun ta muka taɓo cikin tarin muryoyin da za ku ji a cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanmu da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin manuniyan da ke zuwa muku da zafi-zafi. Shiri na tamanin da bakwai cikin jerin shashiren manuniyan da ke jera kalaman ta tsarin yi wa kowanne wakafi. Mai yiwa rashin ganin wakafin kuma a cikin jerin kuɗin da ake laftawa a ɓangaren kuɗin ayyukan yau da kullum ne ya jawo hankalin majalisar jan tare na jan da ce a gaskiyar magana akwai sake game da maganar kasafi. Sanata Ali Induman jihar Bare Barin Borno shi ya fara daga karan da wasu 'yan Najeriya suka fara yi mai tafi. Bayanin da na yi a kan karuwan kudaden da ake kashewa na yau da kullum wanda ake kira recurrent expenditures maimakon abun ko ya tsaya inda yake ko kuma ya ragu sai karuwa yake to shine na ce su duba fa daga alif dubu biyu da goma sha 2018 lokacin ne gwamnati ta ce kar a ɗauka ma'aikata to kuma wannan kuɗin akan ma'aikata ake kashewa ga ma'aikatan ba a ƙara musu albashi aka yi ba ba ƙari yawan su ake yi ba amma kuɗin da ake cewa ana kashewa a kansu sai karuwa yake kuma ba wai karuwa kaɗan ba ne daga alif dubu biyu da goma sha takwas alil misali kuɗin da ake kashewa a rikoran da ake cewa triliyan uku da rabi amma kuma sai a 2019 wato dubu da goma sha tara ya haura zuwa triliyan hudu da digo bakwai a lokacin kuma fa ba a ɗauka ma'aikata to sa'annan nan a 2020 da aka zo covid ya shigo an rurrufe ko'ina kuma maimakon abun ma ya tsaya ko ya ragu sai ya haura zuwa triliyan hudu da to kuma a 2023 wanda aka kawo yanzu shine abin da ke na ni ya tayar min hankali an sa a cikin kashefin kudin za a kashe triliyan takwas da to abin tayar da hankali har yanzu capital din da suka zo da shi yanzu manyan ayyuka manyan ayyuka duka kuɗin a niyyar da na gani 4.9 ne. Shi kuwa sanata Ahmad Babba tan jihar Katsinawa cewa irin muguwar ramar da ya ga kasafin kuɗin manyan ayyukan da 'yan Najeriya za su more yayi ne yasa yake jin ya kamata dai abu kwakwafi. Ni ra'ayina a wannan kasafin shine bai yi daidai da matsalolin da Najeriya suka cike ba kuma ba a yi la'akari da abubuwa da yawa ba. Dalili na na cewa haka shine akwai manya-manyan ayyuka da gwamnati nan ta fara da wanda ta iske wanda suna da alaƙa da rayuwa al'umma kai tsaye an mai da kasayin kuɗin na ayyuka triliyan ɗaya kawai abinda ake sa wurin triliyan goma goma sha wani abu da sauransu kana akwai ayyukan da ba a gama ba to yanzu wani mataki za ku ɗauka na gyara to wannan gwamnatin kin san bankwana take yi ana samun gyara ne idan gwamnati ta miƙe ta take ƙawa ta ce sai an yi gyara daga inda gwamnati ta zo mutane suka ciza suka ga jini to duk wani abin da kike tsammani ana yi baya ana ma iya yin abin da ya yi shi kusan abin da ya faru da wannan gwamnatin kenan game da maganar cimurin curin bashin da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya ce sai an ciwo za a cike gibin kasafin kuɗin da ke tafi kuwa sanata Emmanuel Buwace ne ya ce idan ta zama dole a ciyo bashin to ai shi kenan kawai sai a ciyo tun da ba wani laifi akwai fargaba irin ta ya zabe a financing deficit na wannan budget amma kuma akwai shawarwari daban-daban shin zabi a sai da national infrastructure yadda aka faɗa? ko kuma za a ƙara wato hanyoyin kuɗi generating revenue daga ciki wannan option zai duk ana kasafin wannan muna eh, kyautata zaton Allah yadda za mu fidda tsarin da zai fidda mu cikin wannan rigima. Amma dai dole sai an ci bashin da yake nan A ta ra'ayina cin bashi na san akwai hatsari. Amma kuma idan babu hanyar fita dole a ci bashi. Wani zai ce to wa'adinku na majalisa ma ya <laughs> kusa karewa hmm. kuma ga kuko ne masu sa ido a yadda gwamnati ke gudanar da ayyuka. Wani irin shawara za ka bayar kenan? Karewar wannan majalisar sai in mun shiga watan biyar a ya ce watanni bakwai a cikin watanni bakwai ana yi yaba da dewa idan an yi niya zai kawo canje-canje da yawa. Da alamu dai har yanzu maganar matsananciyar matsalar tsaron da aka dinga fama da ita ta bar 'yan Najeriya da dama cikin korafi. domin kuwa shugaban haɗakar gamayyar wasu ƙungiyoyin arewacin Najeriya Dr. Awal Abdullahi Aliyu ya ce har yanzu fa akwai zaman zillimi a sassan Najeriya da ya ce wannan kuma shine yake matukar yi mai zafi. Zan ce la haula wala quwwata illa billah kuma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un idan ka dubi bangaren tattalin arziki kai da kowa da zai ji wannan ya san mun koma baya. Wato muna abin nan da ake kira ci gaban mai hakari jiya ƙasa muke ta yi har gobe tattalin arzikin mu ya lalace saboda matsalar tsaron da muke fuskanta. Boko Haram masu yan bindiga din nan masu garkuwa da mutane ya hana noma ya hana kiwo ya hana kasuwanci ya hana karatu ya hana ma zumunci gaba daya so in ka dunkule abun gaba daya arewa tana cikin halin haƙula'i idan ka dubi abun a siyasance yan siyasa mu ba su da kishi ba su damu da talaka ba kawunan su suka samu damu da shi akwai masu ganin ai ko a haka dai an dai ci gaba saboda irin tattalin arzikin da walwalar yan kasa. ina walwalar take wanda ba za ka iya fita daga gidanka ka tafi inda kake so hankalinka a kwance zuciyanka a nitse ba tare da fargaba ba duk inda ka sa gaba a kowane bangaren Najeriya kana jin tsoron Allah ya sa idan ka je ka dawo lafiya iyalinka sana addu'a Allah dawo da kai lafiya. Da lamu dai su kuwar sukar juna irin ta siyasa a dandalin dire siyasa ta sa wasu sun fara ganin akwai abubuwan da wasu ke yi da wani mummunan nufi. Domin kowa shugaban wata kungiyar da ke wayar da kan al'umma a jihar Kanawa Comrade Abdulrazak Alkali ya ce akwai yiwuwar masu yakin neman zaben nan za su fara saka sakar siyasar da za su yi wa juna kazafi. Akwai abubuwan da na hanga wanda har yanzu ba a fara magana akan kansu ba kuma su ne masu kafa fi haɗari kamar yadda shugabannin addini suke zakewa kan cewa wannan addini su zaɓi wannan wannan addini an raina su wadda a lokuta da yawa ga dan siyasa ma sai ka ga kawai ya ji ya hau kan wannan tsinin wanda za su ƙara kawo rabewar kan ƙasa da wannan mataki ne kamata watakila ɗauka kuma wai zai ɗau take su 'yan siyasa duk abin nan don su ake yi 'yan siyasa ya kamata su fara cewa da magoya bayan su duk da dai kamar da wuya in ana yin abu ba daidai ba ka ce ni ban yarda da wannan tsarin ba to amma a matsayin ku kuma waɗanda ake ganin cewa kuna taka rawa wace rawa ku za ku taka rawar da za mu taka ita ce ko da yaushe kuma ita muke taka shine muna buƙatar yan Najeriya su gane cewa Najeriya tsarin dimokuraɗiyyar mu akwai abin da muka cewa political pluralism wato tsarin siyasa ne da yake tafiya da mutane mabambanta a aƙida mabambanta a addini mabambanta a yare saboda haka batun wani ya zo ya ce zai ware sai tsirarin kabila ko addini su zai ziga ya amfani da su don biyan bukatarsa ba bata taso ba kuma duk wanda ya ɗauki wannan layin ba zai kai labari ba. To duka duka iyaka batutuwan da zamu iya baje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai dai kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafe madafin iko cewa kwanakin su fa suna ƙara ƙare wanda ko da za a kira su da mukaman su sai an makala musu kalmar tsaffi. Domin kuwa daga juma'an nan saura kwanaki 227 ne ga dukkanin masu dafifin dafe madafin iko su yi sallamar sakin kudin da suke ganin sun yi dafifi. Kuma a dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman dai abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwarin jihar kanawa da maman manuniya madina daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da kan ji su ta kowane shafi ni isa lawal ikara da na shirya na gabatar nake cewa sai kuma wani mako idan allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya